Salamu alaikum guy. I'm checking tabawa tabawa. The guy tabawa this house in he I don't know when he home Tabawa. What what happened with tabawa? What happened with tabawa? Tabawa. Are you ignorance? Are you ignorant? Let me carbonize and tell you. Let me teach you. Let me eradicate. Let me systematize. Let me identify you about the power. It's not mad. It's not mad. Are you arrogant? Are you bastard? Look at you as. هل أنت مجنون؟ لماذا؟ هل أنت حيوان؟ لماذا؟ تركات من تحت على سعر من كانوا لي وري تام أولي تام سرباتو kai mai gida tsaya tambaye ka nake ka gidan ta bawa unguwar da kuma hausa kana tuba ka jin hausa ne yasa nake kala kala a sai kana jin yarka daban-daban ce ma that is good oh my god oh oh oh shit oh my god keep quiet oh shit. <laughs> oh my god let me and tell you kala kawai ka zo mutum wani wani tabawa tabawa na wani tabawa ana bannin wajen ha ha ha ha